ita mutuwa din nan har manzan Allah ya bar duniya hukuncinta yana nan wanzajje ba a shafe shi na uku annahu la yahillu al-akhdhu bi ra'yi ahadin yukhalifu ma warada an Allah ta'ala ba shi halatta a rike ra'ayin wani in ya sabawa abin da ya zo daga Allah aw anna rasulullah ko ya sabawa abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk girman matsayin sa kaga ga mutum mai matsayi irin na Umar amma faru da haka in ya faɗa abin da ake ganin ya saba Qur'ani ko hadisi to sai a kyale masa kayan mutum mai matsayi irin na Abubakar in ya faɗa abin da ya saba Qur'ani da hadisi sai a kyale masa kayan to ballantana kuma wani mutum da zai zo bayan su wanda masu ba kaga anan wurin da Imam Malik da Imam Shafi'i da Abu Hanifa da Imam Ahmad dan Hanbal ai dukkan su babu wanda ya kai matsayin Umar ba wanda ya kai matsayin Abubakar ba wanda ya kai matsayin Aliyu ba wanda ya kai matsayin kaza kaza tare da haka ana kyale maganar Umar da Abubakar da Usman da Ali idan sun sabawa abin da ya shafi Qur'ani da hadisi to balantana kuma abin da ya shafi wani wanda ya zo bayan su wanda bai kai su falala ba to balantana kuma wani mutum kana raye da shi a zamaninka wannan ya daɗe yana da da'awa da daban idan ya dace akan daidai Allah ba su da cikin duk shekarunsa amma baya nuna magana sa kuma ta zama a surati ya zama hujja kawai ko da ya saba Qur'ani da hadisi cikin abin da yake daidai ana tare da shi ɗari bisa ɗari cikin abin da ya kaucewa da zai ba a tare da shi kuma ɗari bisa ɗari babu gefe a cikin addini abu na hudu qawluhu lam yanzil ya yuharrimuha ba wani lafazi da ya sauka na alqur'ani da zai shafe ta da zai haramta dalilun ala thubutin nass fi shari'ati wa anna alqur'ana yunsaku bil qur'an da ma ya faɗi wannan magana a cikin wannan ayar fahimtar a cikin dawa a cikin shari'ar manzo Allah akwai annas a zo da wani hukunci a kawo wani hukunci ya shafe shi alqur'ani ana iya shafe shi da alqur'ani na hudu na biyar kai qawluhu wa lam yanhanaha dalilun ala jawazi nafsi alqur'ani bi sunnah da yake manzo Allah bai hana mutu'a ba wannan dalilin ne akan cewa ashe a iya shafe aya ta alqur'ani ta hanyar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ba fahimta. domin da yake لم ينصفها القران ولم لم يحررها القران سي كما ولم ينهى عن النبي حتى مات انه بهنا بارين كو اندا النبي يا هنا يتي دغه كو دينا بوكو دا زي ايمي دا زي ادينا با ان وتا ايه تي بو هنا تندا ايه تي بو حديثنا ايه تابي مي ايه عن ذلك ووجهته انه لو لم يكن النفس ممكنا ابن نبي دي اندا اتي ان abu na biyar ko wa wajhat annahu law lam yakun an-nasb mumkinan lam ihtaja ila al-ihtiraz fi raf'i حكم التمتع الثابت بالقرآن من نهي النبي صلى